sha shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1444 da uku wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan april a gregorian kalanda biyu. don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi rahimahullahu Allah ya gafarta masa Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus wanda aka fi sani da masallacin niyyati da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan cikin anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sule street idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya ramma ya jawo mana tun daga kan aya ta hamsin da shida bakwai uku har zuwa ƙarshen ja mun ɗauko bayanai lokaci ya ƙuri don haka zai sake jawo mana sai mu su waɗannan bayanai sannan sai mu shiga ja na gaba alarama mai Allah ya ce hmm. idan ba manta ba jiya mun fassara waɗannan ayoyi da kuma sharhi da malam Mustapha al-Adawi yayi a cikin wannan tafsiri nasa a na sahihu tafsir ibn kathir har muka zo kan inda qaulihi ta'ala afara'aytumun nara allati turuna shin ku bani labari mana dangane da wutar da kuke kunnawa ai allati tuqiduna wadda kuke kunnata antum ansha'atum shajarataha am nahnu almunshi'una shin ku ne kuka samar ko kuka ainihin wato kirkiri bishiyar ta wanda daga ita bishiyar ake samar da wannan wuta ko kuma a'a mu ne muka samar wanda yanzu alaran ma yake gaya mun cewa wanda ga cikin malamanmu ya fassara kan cewa wannan bishiya da ake kunna wuta da ita ita ce bishiyar tumfafiya ita ma tana samar da wuta daga ainihin wato a cikinta sannan akwai wata bishiya wanda za ka ganta ba zan iya tuna sunanta ba amma za ka ga hatta 'ya'yanta sun yi kama da yadda kan ashana yake yadda ka san kan ashana da ka sani haka 'ya'yan suke to ita ma wannan bishiyar tana fitar da wuta a jikinta ana ainihin wato samar da wuta a jikinta to Allah yake tambaya cin mu ne muka samar da waɗannan abubuwa ko kuma ku ne Allah ya ce na hannu ha tazkiratan mu ne muka sanya ta zamanto ainihin wato wa'azi da tunatarwa wa mata'an lil muqyi da kuma wato abun morewa ga matafiya mata shine abun jin daɗi ko abun amfani abin da mutum zai amfani da shi wajen ya biya wata bukatarsa to Allah ya ce mun sanya wutan nan ita ma ta zama amfani ga matafiya malamai suka ce me yasa aka keɓance ambato da matafiya saboda matafiya suna da bukatar wuta a halin tafiyarsu saboda za su buƙaci jin tsumi za su buƙaci jin abin in suna in ana sanyi kun aka maka mamakon ruwa ya sa hatta annabi musa ya taɓa yin tafiya da iyalansa sai ya bukaci wuta da ya hango wutar sai ya ce wa iyalansa in kuku hmm. Allah maɗaukakin sarki ya ce wahal a taka hadisu Musa shin labarin annabi Musa bai zo maka bane itra anaran lokacin da ya hango wuta faƙala li ahalihim kutu sai ce wa iyalansa kuɗan zauna a nan ku ɗan jira ni inni ana sunaran hakika na hango hasken wuta a can la'alli atikum min habi qabasin ta iya yi zo muku da ita da ko da garwashi wanda za ku ji ɗumi wanda za ku ɗan samu ɗan ɗumama jikinku da ita au ajidu alan nari huda ko kuma a gurin da aka kunna wutan nan da wahala in ban samu yadda za a yi gane hanyar ina za mu ba ma'ana wanda suka kunna wutan nan di yanda aka yi yan gari ne sun san me ke faruwa a nan kewayen za su nuna mana hanyar da za mu bi to kaga a nan anai musa kai tsaye sai zan zo muku da wannan wuta don ku samu jin ɗumi ko ku samu ɗan haske da za ku haska da shauransu don haka matafiyi a kowane lokaci yana da buƙatar hasken wuta a kusa da shi don haka sai Allah ya ke keɓanta ambato ga matafiya dangane da ainihin wato a wannan wuta ɗin to shine Allah maɗaukacin sarki ce wa mata allil muqin qala adadun min al ulama da yawa daga cikin malamai suka ce al muqin abinda ake nufi da al al-musafirina sune wato matafiya na fata an fahimta واختاره jarir جرير الامام jarir na الطبري malamin da ya fara rubuta tafsiri a duniyar musulunci shi ma ya zabi wannan magana wakila almuqwin ya'ani almustamti'in minan nasi ajma'ina wato gaba ɗayan mutane da suke amfanuwa da wuta shine ake nufi da almuqwi wato wa mata'al lilmuqwin ay wa mata'al lilmustamti'in biha minan nasi ajma'ina wato za ta zamanto wani abin amfani wani abin da za a yi amfani da shi wajen yin abubuwan rayuwa ga dukkanin al'ummar musulmi baki ɗaya da al'ummar duniya baki ɗaya wa hadha tafsiru malam mustafa al-adawi yace wannan tafsiri na a fassara da cewa a wa mata'an lil muqwin wato jin daɗi ne da morewa da bukata da kuma gudanar da al'amura ga sauran al'ummar gaba ɗaya yace fassara ta da haka a ammu min ghairihi ya fi gamewa dangane da sabanin haka yace fa innal hadira wal domin mutumin da yake zaune da kuma wanda ya fita ainihin wato yawo ko ya fita gari ko ya fita tafiya min ganiyin wa faƙirin ko mutum talaka ne ko mutum mai kuɗi ne aljami'u muhtajuna ilaiha bi tabiqi wal istila an gane ko wal ibaati wa ghairi zalika min al manaqib wato kowanne mutum yana da buƙatar wuta ta hanyar asaba dafa abinci girki jama'a an gane ko wal istila da kuma jin sanyi ko kuma jin dumi ko wato jin dumi a kunna a ji dumi wal ibaati da kuma haska inda yayi duhu kowa yana da buƙatar wuta ai ko wa gairi zalika min manasi da sauran abubuwa na amfanin yau da gobe da mutane suke da bukata summa min lutfillahi ta'ala ta'ala an auda'a hafil jari kuma daga cikin tausayin Allah da Allah ya tashi sai ya sanya wutan nan a cikin duwatsu kamar yadda jiya muka faɗa ana iya ɗaukar dutse a karta shi kuma wuta ta tashi an gane magana da kyau ko yanzu haka inda za ka samu fetur a kusa ka zo ka dinga gurza dutse a kusa da gurin kana karta shi haka yanzu nan sai wuta ta kama a gurin kaga wutar daga cikin dutsen ta fito ina fata an fahimta sannan kuma ka duba ha gani idan aka samu matsala a duniya musamman mutanen kasashen asia da sauransu sai ga dutse yana aman wuta wanda ma malamai suka ce a duk wutar duniya a yanzu da ake da ita babu wutar da tafi kowace wuta zafi irin wutar da duwatsu suke amanta din nan wanda in kana kallon kafafen yada bayanai da labarai na zamani irin su aljazira irin su cnn irin su manya-manyan kafafen abin da yada labarai za ga wani guri an nuno ruwa ne wuta nan dutse ne a tsakiyar ruwa amma yana aman wuta narkakkiyar wuta mala yadda ka san kunu haka za ka ganta wuta ce tsagwaranta tana zuba tana shiga cikin ruwa amma wallahi tana hayaki saboda tsabar bala'in zafi wannan duka yana daga cikin wutar da Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato tabbatar da ita a wannan duniya samu da muke gani والإضاءة وغير ذلك من المنافع ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار الله يسامد إتي كل سيتا أتكين دواسو وخالص الحديد دكما كاتتون كالفي كالفي نأتلي واند بأرقاك تصرفا شبشيما وتاني أعينهم واتو تكينسا بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متائه وبين ثيابه تيد متنزي إيه أوكر ونن دوسي kowannan karfe ya yi tafiya da shi idan ya buƙaci kunna wuta kawai sai ya ɗauko ya karta shi sai ya ainihin wato samu wuta ɗin yadda yake buƙata fa iza hataja ila zalika fi manzilihi akhraja zandahu wa aura wa auqada narahu in ya ga dama sai fito da wannan ainihin wato wuta ko wannan karafu ko wannan duwatsu da ya ajiye a cikin jakansa sai ya kunna wuta da shi fa asbaha biha kuma ya dafa abincinsa da ita wasfala ya bi ainihin wato abin da ya shafi jin dimi, washtawa ya soya duk abin da yake so ya soya an gane maganar da ke ko shine washtawa wasa a biha ya samu nutsuwa da wannan wuta wan tafa'a biha inci intifa'ati ya amfana da ita ta sauran amfanoni da ake bukata ko da ake yi da ainihin wato wuta falihaza a faradar musafiruna don haka da Allah ya tashi sai keɓanta matafiya da ambato wa in kana zalika amman fi haƙƙin nasu kullihin? ko da ko da yake jama'a gaba ɗaya suna amfanuwa da wuta amma sai Allah maɗaukakin sarki ya keɓanta matafiya saboda su ne suka fi buƙatar ta a halin tafiyar da suke da shi an gane ko malin yace wa qad yustadallu lahu bima rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawuda kuma ana kafa hujja da wannan da abin da Imam Ahmad da Abu Dawuda suka rawaito anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace al-muslimu na shuraka fi fi musulmi suna tarayya a cikin abubuwa guda uku na farko annaru ba wanda baya bukatar ne wuta a kusa da shi Me kuɗi ko ba gaba bane da talaka da wanda yake da shi da wanda ba da shi da matafiyi da mazaunin gida da wanda yake bacci da wanda ya farka da wanda yake da lafiya da mara lafiya kowa yana buƙatar a ce akwai wuta a kusa da ke wutar nan da irin nau'ukanta imma wutan nefa imma wutar girki imma wutar jin ɗini imma dai kowace irin wuta ta dafa abinci ko mata menene za Allah yace al'umma ta haɗu akan wannan an gani wal khala'u da kuma abin da ya shafi abinci abinci ma mutane sun haɗu akan shi kowa yana da buƙatar abinci ba wanda zai ce ba shi da buƙatar menene abinci shi yasa malamai suka ce haramun ne a roƙe ka wuta ka ce ba za ka bayar ba wani yana daga cikin abin da musulunci bai da shi ba bi ma'ana makota ta aika su sai da Allah a ba mu garwahi za mu kunna wuta ko hana to Allah ya hana wannan manzo Allah ya hana wannan saboda musulmi sun haɗu akan bukatar su akan waɗannan abubuwa to haka kuma idan akwai abinci a gurinka wadatacce wanda zaka ka kai da iyalanka to haramun ne kuma mabukaci ya zo ya bukata a gurinka ka hana shi saboda almusulmuna shuraka'u fi salatati jama'a kun fahimci magana to haka kuma walma'u ruwa mutum ya tona bohol ya hana mutane ruwa haramun ne ba daidai bane ya tona rijiya ya hana a ɗiba ba daidai bane ya tona kaza to amma kuma a lokaci guda kuma yana da kyau su kuma mutane su sani domin wasu suna amfani da wannan suna cewa ka tona bohol ɗin ka hana mu maro wasu ruwa kaza kaza kaza amma kuma yana da kyau ku gane mutumin da duk ya toni ruwa da kansa ya kashe kuɗi to yana da iko ya yi abin da yake bukata ta hanyar ba da wannan ruwan musamman idan akwai wata hidima da yake misali a ce babu wuta sai ya tada janareto sannan ruwan ya mai ya fito ba kai ba sai ka sa man janareton ba ko ko kuma a ce yana biyan kuɗin wutar menene nefa wajen kunna wannan janareto ya zuƙo menene ruwan to yana da iko ya yi abin da ya ya dace masa wanda zai sa iya samar da ruwan ba tare da ya wahala ba domin za a ga wasu suna makwabtaka da mutum yana da bohol sai su dinga zagin shi suna cewa ya hana su ruwa kuma wallahi tallahi ba daidai ba ne domin yana shan wata wahala wajen samar da yadda zai baku ruwan nan wala Allah ba wanda yake yin kara wata ran in ka fita anguwa ka taho da galan din fetur daya kuma haka bane malam abakar. ka mika ka sai akar maka Allah ga wannan da Allah a sa a generator na yanda ake bamu ruwan nan Allah ya saka da alheri saboda mutanen mu ba su da kara sun iya a ba su amma su ba su iya su sha wahala wajen taimaka wanda yake taimakon su ba kuma sun iya idan an samu tangarda su koma su ta zage zage da surutan banza da wasu to wannan ba daidai bane musulunci bai karantar da mu haka ba a musulunci akwai kara akwai abin da ya kamata sanin ya kamata ya kamata na yi kaza ba sai an roƙe ka ba ba sai an kai ma kuka ba sai an ce ana da bukata ba kai sai ka yi haka dan ƙara dan ka nuna kai mutumin arziki ne bawan Allah ne amma a ce kai kenan sai dai idan an rasa ka yi faɗa in ba a bayar ba kai surutu wannan ba daidai ba ne saboda haka manzan Allah ya ce ba a dokar wuta a hana ko kuma a roƙi menene ruwa a hana ko kuma menene abinci mutum ya ce ba shi da abinci ka iya roƙe ka kuma kana da ni ka hana shi manzon Allah ya hana wannan jama'a kun fahimci magana da kyau ko idan da hali ka ainihin wato taimaka shine abin da fi kuma shine abin da ya dace to kun ga waɗannan abubuwa gaba ɗaya da Allah maɗaukacin sarki ya ambace su tun daga a fara'aitum ma ta harsu a antum ta zuru na a fara'aitum ma tumnun kai ko yawwa a antum takhluqunahu am nahnu khaliquna tun daga nan ya gangaro har a fara'aitun ma taharusuna ku bani labari dangane da abin da kuke nomawa a antum eh menene tazra'unahu am nahnu zari'una har ya gangaro ya gangaro kan a fara'aitumun narar lati turuna a antum an sha'atum shajarataha am nahnu munshi'una har zuwa ƙarshen nan da Allah ya tambayi bayi cewa su suke samar da waɗannan abubuwan ko kuma shi amsar dai ita ne shi ne yake samarwa to fa'idar wannan shi ne tun da ka yadda Allah ke samar da waɗannan abubuwan to ka yi tsoron Allah ka bauta masa shi kaɗai kar ka haɗa shi da kowa cikin bauta yasa a cikin suratul baƙara sai ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum sai ce ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum allazi khalaqakum ku bauta wa Allah mahalicinku wanda ya halicce ku wanda ya samar da ku daga babu an gane magana da kyau ko ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum kuma ya samar da waɗanda suka zo kafin ku ma'ana kafin ku an taɓa yin halitta irin ku mutane kuna ji suna magana suna cin abinci suna kaza kuma duk sun mutu sun koma lahira suna gaban Allah wallazina min qablikum sai Allah ya ce la'allakum tattaquna lalle idan kuka yi haka to za ku samu jin tsoron Allah sai Allah ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shi fa Allah nan da aka ce ku bauta masa shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamanto kamar shimfiɗa amma anan sai aka share adatu tashbih aka share wajhu shabihi aka share mushabbahu aka share mushabbahun bihi ina fata an fahimta kawai sai aka ce allazi ja'ala lakum al-arda firashan maimakon a ce allazi ja'ala lakum al-arda kal firashi fi tawsi'at wanda ya sanya muku kasa ta zamanto kamar shimfiɗa wajen fadi ina fata an fahimta to amma sai aka share duk waɗannan abubuwan sai aka ce kawai Allah ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa allazi ja'ala lakum al-arda firashan wa anzala minas sama'i was sama'a bina'an kuma sannan ya sanya muku sama ta zaman tome jini a saman ku rumfa wanda ta tare muku duk abin da zai cutar da ku sai ce wa an zala minas sama'i ma'an sannan daga saman nan kuma sai saukar da menene ya saukar da ruwa fa aka raja bihe minas samarati sai ya fitar da wannan ruwan na dangin 'ya'yan itatuwa da dangin kayan noma da dangin kayan marmari da duk abin da kuke bukata akhraja bihi min as-samarat rizqan lakum Allah ce wannan abin na fitar da shi ne a matsayin arziki a gare ku to ga ka'ida fala taj'alu lillahi andada in dai kun yadda ni ne muku wannan ni'imomin kun yadda ni ne muku waɗannan abubuwan ko to fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum da alhalin kun san shi ne ya muku waɗannan abubuwan amma ku koma kuna bautawa wasu ƙarfi ba shi ba Allah ya ce to kar ku yi haka jama'a an fahimci magana da kyau wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan sai ce wa antum ta'lamun a wata sura ala ramma Allah ya ce wa Mm-hmm. da kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce wa bane na fauka kum sannan muka gina a burbushinku sama da ku saba'an guda bakwai shida da masu ƙarfin bala'i sammai kenan jama'a domin duk yadda ake ruguji a duniya na ai taɓa jin sama ta samu matsala ba ko to ahe saba'an shidadin bakwai masu ƙarfin bala'i inda Allah masu tsananin ƙarfi masu tsananin kama kai sun kamu da zunansu ba ta rawa ba ta girgidi ba ta motsi mm -hmm. Mm-hmm. Mm. Allah maɗaukacin sarki ce shi ne wanda ya halitta muku sama a sama guda bakwai, saba'an, shidadan, ibaƙan, wato masu ƙarfi wanda Allah ya kifa su a sama suka zama rumfa fa a gare ku na mata rafi halƙin rahman Allah ya ce baka gani cikin abin da Allah ar-rahman ya halitta min tafawuti a samu wani yafi wani ko a samu wata matsala ko a samu wata tangarda ko a samu abin da Allah ya nufata zai faru ba yake faruwa baka samu a cikin halittar Allah don haka farzi il basara Allah ya ce ka sake dubawa ka kalli wannan saman dan Allah hal tara min futur ka taba ganin wani tsago ko wata karta ko wata yaga a jikin sama sun marji albasara karratain sannan ka sake mai da idanunka sama a karo na biyu in ji Allah wato Allah ne ta yake mana ishara zuwa ga halittunsa mu kalla shine abin da muka jima kusan kwana uku muna faɗa cewa duk abin da Allah ya magana a kansa ana bukata ne ka ɗauki abin ka kalle shi ka yi nazari a kan ya aka yi aka samar da shi to wannan yana ƙara maka imani da Allah saboda za ka gama tunanin duniyan nan walla ba ka isa ka kango wani abu ta yadda aka yi aka samar da wannan abun ba na fata kuna fahimtar magana yanzu idan ka kalli tunkiya za ka ga da gashi a jikinta gashin nan galibi da shi ake duk waɗannan rigunan da muke sakawa jama'a to yanzu da Allah ka taɓa kallon gashin tunkiya ko gashin rago ko na saniya ko fatar tunkiya ko fatar rago ko ta saniya kai nazari akan ya aka Allah ya samar da ita wannan sinadari Allah ya amfani da shi ya samar da wannan gashin da yau ɗan adam ya sami ilimin sarrafa wannan abun yake amfanar da kansa da kuma wasunsa da shi to shine abin da Allah ke nufi shine yace farzi il basara karrataini ka sake mai da idanunka a karo na biyu yan kalibu ilaykal basar wallahi zaka dawo da idanunka ka kuyar khasi'an idanun ya samu kaskanci wa huwa hasir yana cikin menene hasara ma'ana ba za ka ga wani abin da za ka iya ganowa na hikimar Allah da dabara Allah da ainihin wato lamarin ubangiji ba kawai sai dai ka sallama masa su subhanahu ala shi kaɗai ya san yadda yake sarrafa al'amuran na'am haka ne Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allazi ne ya tafakkaru na fi halƙis samawati, Allazi ne ya zukuru na Allah ƙiyaman wa ƙu'udan wa ala junubihim bayan Allah na kirki, mutanen arziki su ne suke ambaton Allah, ya zukuru na Allah ƙiyaman suna tsaye ambaton Allah suke, wa ƙu'udan suna zaune ambatan Allah suke wa ala junubihim sun kwanta akan gaffan su ambatan Allah suke banda wannan kuma wa ya tafakkaru na fi khalqi samawati wal ard sukan kalli sama su nazarin yadda Allah ya halitte ta sukan kalli ƙasa ma su nazarin yadda Allah ya halitte ta wa na fi khalqi samawati wal ard sai ka sun ce rabbana ya ubangiji ma khalaqata hadha batila wallahi Allah baka halittu waɗannan abubuwan dan wasa ba ba haka kawai don mu kalla ba ka halitta ka halitte su ne don mu kalla mu ƙara imani to duk mutumin da ba zai kalli sammai da kasai da halittun Allah wannan ya sa ya ƙara imani da Allah ba wallahi an sha da shi kawai ganin abin kawai kake haka yanzu da Allah ka ɗebi ƙasa haka a tafin hannunka ƙasa wannan da muke magana ka ɗebe ta ka kalle ta ita dai ba garin ƙarago ba ko ba haka ba ita kuma ba yajin daddawa ba ko ita ba komai ba in ka tambaya ya aka yi aka samar da wannan abu wallahi sai ka kasa ba wa kanka amsa ba za ka samu amsar ba shi kaɗai Allah shi ya san yadda aka yi samar da garin ƙasa kuma kana ganin ta nan banza banza kana takawa kana harkokinka a kai da za ka samu matsala na minti talatin duk duniya rugujewa za a yi sai ka je kana ganin ko kana ganin bidiyo clips na irin ƙasashen da ake musu girgizar ƙasa za a gana a duk Allah ne yake rike da mu billahi allazi la ilaha illa huwa da Allah ya gana ma duk jahi duk zakar da mu wallahi jama'a kun fahimci magana da ke ku kaga mutane suna tafiya a mota kawai kasar ta rubza sun fada ciki da motar gaba daya kuma shikenan sun tafi har abada hajji sun tafi kenan kaga mutum yana cikin tafiya bakin kwalta duk karfin kwalta irin na turai aiki ba ha'inci amma wallahi kwaltar ta dare su fada ciki to ka taba kallon wannan to shine Allah ya ce wa na fi khalqis samawati wal ard mutanen kirki muminai musulman gaskiya sukan kalli sammai da kasai sai su nazari a kansu sai su ce rabbana ma khalaqata hadha batila Allah baka halitta waɗannan abubuwan dan wasa ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka fatina azaban nari Allah ka tsayar da mu daga azabar wuta an gane to shi yasa a can yace wa bane na fawqakum sab'an shidada muka gina muku a samanku a burbushinku bakwai masu ƙarfi wa anzalna min wa menene waja'alna sirajan wahaja sannan muka sanya muku siraj fitila wahajan mai tsananin hasken bala'i malaman tafsiri da suka tafi akan cewa rana Allah ke yi domin wannan ranar ka ganta kwaya daya ita ta haska duk duniyar nan gaba daya tana kaucewa duk duniya duhu zai dawo da Allah akwai gulob din da ya kai ranar haske jama'a kuna fahimtar magana da kyau wa ja'alna sirajan wa haja sai Allah yake wa anzalna min al-mu'sirat sannan sai muka saukar muku daga al-mu'sirat malamai suka ce al-mu'sirat ana nufin girgizan da ya gama makaruwa da ruwa ya gama nuna lugub shaura kawai ya watsa ruwan shine al-mu'sirat wa an anzalna minal mu'sirat Allah ya ce ma'an ruwa sajjada kai Allah mun gode maka kai daga jin larabcin sajjada ka san za a sha ruwa billahi lillahi na fata an fahimta wa an anzalna minal mu'sirat ma'an sajjada sai Allah ya ce linukhrij bihi habban dan mu fitar muku ta hanyar wannan ruwan habban kwayoyin masara shinkafa dawa da duk sauran kwayoyi da Allah ke tsirarwa wana bata da kuma sauran tsire-tsire ayaba lemu tanzirin duka an gane ko bi kure da bihi habban wana bata sai ce wajen natin alfafa da kuma aljannat gonaki alfafa masu luf luf luf luf luf luf luf shine bahaushe idan bishiya ta yi kyau sai ce wannan bishiya ta yi luf luf da ita daga larabci ya ɗauko ba nasa bane an gane ku? alfafa wato bishiyoyin da suka yi yabanya suka yi kore shar sun sha ruwan sama ya dake su ganyen ya yi kore fatau sun yi inuwa su ne Allah ya ce wa jannatin alfafa muka samar muku da aljannatai gonaki da tsire-tsire da bishiyoyi wanda suka yi ganye suka yi luf suka haɗu da junansu kore shar kuke zuwa kuna kwantawa kuna hutawa kuma su yi ƴaƴa ku tsinka kuma ku shanye gobe kuma ku je ku saba wa Allah ko yi a gama muku duk wannan ni'imar kuma ka gama shan inuwa ka gama shan ƴaƴan tatuwan kuma gobe ka je ka saba wa Allah haka abu bai yi ba Allah shi da mu to shine Allah da ya gama lissafo waɗannan abubuwa yace shin mu ne muka samar da su ko kuma ku mutane kuka samar da su amsar ita ce lalle ba mu muka samar da su ba ya Allah kai ne ka samar da abinka to sai Allah ya ce tunda haka ne fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi da sunan ubangijin ubangijinka wanda yake mai menene mai girma shine kai ta tasbihi ga Allah kai ta gode wa Allah kai ta ibada kai ta ta Allah da bauta kar kai wasa tunda ya maka abin da bai taɓa yi wa wani a duniya ba kai kaɗai yi wa ɗan adam ya maka waɗannan kayan ni'imomi ya halittunsa ba wanda ya karrama kamar kai Allah yana da aljanu bai musu wannan karamcin ba yana da mala'iku bai musu wannan karamcin ba yana da dabbobi bai musu wannan karancin ba jakuna ba a yi musu haka ba dawaki ba a yi musu haka ba kaji sai dai a kama a yanka da Allah ya ga dama fa mu ake kama ake yanka jama'a ta za ka ga gudu ku ranar da za a kama ala ramma a karafa kallon <laughs> a ce ramma to lokaci yayi matso daga za a samu matsala ko a karafa kallon za ka miƙa wuya a <laughs> rama <laughs> ina fata an fahimta wallahi an Allah ya ga dama wallahi da yanzu ba kaji ake yankawa ba ba raguna ake yankawa ba wallahi da mu ake yankawa yanzu kama Allah ya ce ku ku je kun tsira ku ta kama kajin kuna yankawa amma in kun ci kajin ku bauta mu eh, in kun ci tumakin ku yanka ku bauta mu ina fata an fahimta ku kama ragunan ku yanka ku gasa ku soya ku yi farfesu an gane ku eh, farfesu amma fa daga ƙarfi in kun gama ku bauta mu amma dan adam da ke kangararre ne sai ya ci ya sha ya yi kat sai kuma ya ki wa Allah kaga matsala ta samu mutane Allah ya sauke mana Allah ya yi mana da haka sai ce fasabbih kai ta tasbihi bismi rabbikal azim da sunan ubangijinka mai girma ai allazi bi qudratihi wanda da kudirarsa ne khalaqa hadhihi al ashiya ya ainihin wato halitta maka waɗannan abubuwa an gane ko al mukhtalifatu al mutadaddata waɗanda suke ga sunan daban-daban masu kishiyantar juna alma'u zulal al'azba albarida ga ruwa wanda yake mai zaƙi mai daɗi mai sanyi walau sha ala milhan ujajan inda ya ga dama Allah madaukakin sarki da sai mai da ruwan gishiri ko ba haka bane jama'a ko yanzu a cikin garuruwa ko ƙauyuka sai ka je ka samu ruwan wani ƙauyen ba daɗi aka zubo aka kawo ma a kofi Allah Allah kake ka bar ƙauyen saboda ruwan ƙauyen ba da daɗi ba za ka iya sha ba don Allah ya ga dama fa duk ruwan duniya sai ya zama haka amma ku sai ware muku mai daɗi mai zaƙi ku je ku ainihin wato abin nan kalbihari almenene almugurifa ko yawwa wa khalaqan nara almuhriqa ya sai ya halitta wuta kuma wanda tana kona albubunar da kuke bukatar konawa wa ja'ala zalika maslahatan lil ibadi kuma Allah ya sanya wannan ya zama maslaha ne don gyara al'amarin bayi wa ja'ala hadhihi manfa'atan lahum fi ma'ashi duniyahum kuma Allah ya sanya wannan ruwa da wannan wuta da wannan abubuwa da muka lissafa wato masu amfani ne ga rayuwar duniya ta dan adam an gane ko amma kuma wa zajiran lahum fil ma'adi wannan wuta Allah ya sanya ta mai amfani ga mutane a nan duniya amma kuma mai tunatar da mutane da tsoratar da su a lahira na fata an fahimta to sai Allah ya ce mai alaramma <coughs> na'am na'am na'am mm. نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ba sai na muku rantsuwa da ainihin wato masaukan taurari ba an gane magana da kyau ko wa innahu laqasamun kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ita din rantsuwa ne law ta'lamuna da kun sani azimun wacce take mai girma awa inna ay wa innahu laqasamun azimun law ta'lamuna wallahi rantsuwan nan mai girma ce inda a ce kun sani na fata an fahimta akan me Allah ya rantse zawabul qasam din shine innahu laqur'anun karim lalle wannan littafi shakaratu ne wanda yake mai girma mai karanci mai mutunci domin qur'an masdar ne kalimatu ne mustaqqatun min qara'a yaqra'u qur'anan wa maqru'an wato abin da ake yawan karanta shi ake yawan luguiguita shi a baki ake yawan muraja'arsa da tattauna shi da kuma fassara shi da maganganu a kan shi fi kitabin yana cikin littafi maknun wanda yake an masa bango littafi mai bango ana nufin lauhul mahafuz la ya masuhu ba masu taɓa shi illal mutahharuna sai masu tsarki tanzilun Allah ce sauƙaƙƙe ne min rabbil ne daga ubangijin halittu baki ɗaya. sai Allah ya ce afa bi hadal hadisi antum nuna. yanzu da wannan zancen kuke ƙaryatawa? wannan zancen na Allah wannan littafin na Allah kuke karyatawa ba kwa gaskatawa wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibuna mu kuka sanya arzikin ku shine ƙaryata alqur'ani arzikin ku shine karyata Allah takar Allah arzikinku shi ne ƙaryata buwayar Allah subhanahu wa ta'ala wanda za mu zo da hadisi akan ma'anar wannan magana da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa insha Allah ta'ala bari mu sake dawowa zuwa ga ayoyin a karo na biyu Allah maɗaukacin sarki ya ce fala uqsimu fala ɗin da malamai suka ce la ɗin nan za'ida ce bi ma'anarta uqsimu bi ne, bi maza bi mawaqi ibn ina muku rantsuwa da ainihin wato masaukan taurari to a nan akwai abu guda biyu da ya kamata mu gane ko abu guda uku abu na farko shi ne wani zai ce to ya Allah zai yi rantsuwa na farko na biyu kuma da Allah ya tahi rantsuwa ya zai rantsuwa da tauraro ko masaukan taurari ba ma taurarin kansu ba na fata an fahimta sannan kuma abu na uku shi ne. dan me ya sa mu musulmi ba a yarda mu rantse da komai ba amma shi Allah yana iya rantsuwa da wani abu daban wanda ba Allah ba amma mu muna ba za mu rantsuwa ba sai da Allah to abu na farko malamai suka ce ita rantsuwa daga gurin Allah Allah yana yin ta ne don karfafa magana ba wai dan maganar da yake yin ta akwai kokonto a ciki ba domin ai ko a cikin mutane akwai wanda baka da bukatar sai ya ma rantsuwa kafin ka yarda da maganar ko saboda kimansa da martabarsa da mutuncinsa ana ganin ba zai kamata ya ƙarya ba ko kuma baya yin ƙarya to in a cikin mutane ana iya samun wannan sahihin babu aula Allah ya zama haka domin shi ne wanda dukkanin maganarsa gaskiya ne qauluhul haqqu an gane to amma Allah yana yin rantsuwa ne dan ƙara ƙarfafa magana da kuma ƙara sawa mai imani imani to a tare da gaskiyar Allah amma duk da haka kuma ya rantsi ina fata an fahimta abu na biyu shine Allah yana yin rantsuwa da komai a cikin halittunsa komai da ka sani shi yasa yanzu za mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da Allah ya rantse da su alaramma Allah alaramma da farko Allah ya rantse da rana hmm. ya isa haka Allah ya rantse da hantsi alaramma hmm. ya isa haka alaramma Allah ya rantse da dare har ilo alaramma hmm. ya isa haka alaramma Allah ya rantse da sama har ilo hmm. ya isa haka alaramma Allah ya sake rantsewa da tauraron da muke magana a kai Mm. to kaga waɗannan abubuwan gaba ɗaya duka waɗannan abubuwa ne da Allah ya rantsuwa da su da farko Allah ya rantse da rana ya ce wa shamsi wa buhaha ya rantse da rana da kuma hantsinta ka kai kuma in ka ce wa shamsi to ka zama kafiri kana rantsewa da rana kafir dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka an gane magana da kyau ku amma shi Allah ya ga dama ya rantse da rana saboda shi wato bari ku gane hikimar abin da ya sa kai dan adam aka ce ka rantse da Allah saboda rantsuwarka da Allah ta zama ma dole dan saboda Allah shi ne sama da kai ko to shi kuma Allah ba shi da wanda yake sama da shi don haka ko da kai in ya ga dama sai ya rantsi na fata kun fahimci magana sama da shi ba abin da yake da sama da shi wanda zai rantsa da shi wanda shi sama yake da Allah babu shi to don haka duk abin da ya ga dama cikin halittun sai rantsa da shi kawai kadai malamai suka ce daga cikin hikimar da ake ganewa wajen rantsuwar da Allah yake da halittunsa ana gane cewa duk abin da Allah ya rantsa da shi to kuma yana da wata girma ta musamman hatta a gurin Allah domin Allah bai cika rantsuwa da abin da ba shi da girma a gurin gurinsa ba in kaga ya rantse da abu to yana da girma shi sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ke yana da girma da mutunci a gurin Allah ba ma da fi ba sai Allah ya rantsa da shekarun sa da rabba Allah ya ce la'amurka na rantse da shekarunka rayuwarka zamanka a duniya har zuwa komawarka lahira innahum lalle su kafirai lati sakaratihim suna cikin magaginsu ya amahuna suna ɗimuwa suna fata an fahimta a ɗimauta suke a bige suke yadda ka san mashaya ba su san ina suka sa gaba ba Allah ce na rantse da rayuwarka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah ta zaki annabi yana da girma a gurin shi yana da mutunci yana da karanci yana da albarka ba ma da hidin ba sai ya rantse da rayuwarsa gaba daya dama kun fahimci magana da haka ya rantse da rana ya rantse da hantsi yace wa ya rantse da dare yace ce layli idza yaghsha na rantse da dare lokacin da ya to ina fata an fahimta sannan ya rantse da taurari yace wan najmi idza hawa na rantse da taurari lokacin da suka yi haske ina fata an fahimta magana kai da makama Allah ya rantse alaramma Mm. Mm. menene jawabul kasar Allah ya ce la mu bi hadzal balad ba sai na rantsi da wannan gari ba ana nufin makkatul mukarrama zada Allahu tashrifan wa takriman wa ta'zima Allah ya wa maka karanci da girma da mutunci Allah ya ce ba sai na rantse da wannan garin ba nan ma suka ce ladin za'ida ne bi ma'ana ai uqsimu bi hadzal balad ina rantsuwa da wannan gari wa anta hillun bi hadzal balad da kuma kai da kace zaune a wannan gari ko abin da yake faruwa da kai a wannan gari wa anta hillun bi hadzal balad sai Allah ya ce wa walidin wa ma walada da wanda aka haifa da wanda ya haifa malamai suka ce ana nufin annabi Adam da annabi Ibrahim a annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim shine walid shine uba ma da kuma shine muhammadur rasulullahi wa walidun wa ma sai Allah ya ce laqad jawabul qasam din kenan ko laqad khalaqal insana khalaqanal insana fi kabadin hakika mun halitta dan adam cikin wahala wallahi ko ka ce ba za ka sha wahala ba baka isa ba sai ka sha ta wallahi ya rage ka sha ta akan aikin alheri ko ka sha ta akan aikin banza amma wahala tun da ka zo duniya kun kulla da ita in ji Allah fa ba in ji ni ba <laughs> an gane magana da kyau yawa shi yasa ma ka murda wahalar ta koma ma akan ne, akan alheri akan addinin Allah amma Allah ya ce mun halitta ta cikin wahala kuma ba da zaka tafi daga ciki to dan haka da Allah yake cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nuzum ba sai na rantse da masaukan taurari ba ma'ana ina rantsuwa muku da masaukan taurari ina fata an fahimta to suka ce dama rantsuwa ta hada abubuwa guda biyar akalla na farko akwai almuqsim akwai almuqsimu lahu akwai almuqsamu bihi akwai adatul qasmi ko na fata an fahimta sannan kuma akwai alqasmu din ita kanta na farko a samu rantsuwar shine ka ce wallahi ko tallahi ko billahi na biyu wanda ake wa rantsuwar yanzu Allah yana rantsuwa mana ne mu na fata an fahimta na uku waɗanda waɗanda ake wa rantsuwar wanda ya rantsuwar na hudu harafin da ake amfani da shi menene wajen yin rantsuwar shine wawun ko ta'un ko ba'un na biyar shine wato ita kanta rantsuwar ko kuma abin da ake rantsuwar a kansa yanzu ai ana rantsuwa mana ne don a nuna mana girman ƙur'ani ina fata an fahimta to dole rantsuwa sai ta samu waɗannan kayan aikin guda biyar sannan take zama rantsuwa ina fata kun fahimci magana to wannan shine to sai Allah madaukakin sarki yace wa innahu ala qasam lalle ita wannan rantsuwar babba ce law ta'lamuna inda kun sani azimun mai girma ce yo ku aiko wannan rantsuwa babbar rantsuwa ce Allah da kansa ya rantse ai ina ga ko sarki ne ya rantsuwa za ta fi kai magana nan ta girma sarki fa har rantsuwa yi haka ne ko ba haka ba ballantana Allah in ya rantse lalle za ta fi to lalle ko wannan rantsuwar babbar rantsuwa ce ba karamar rantsuwa ba ce an gane maganar da ke ko akan me Allah ya rantse sai ta innahu aka yi amfani da inna wanda harfu nasmin ne wa tauki innahu lallai tabbas shi qur'ani na ƙur'anun karim littafi ne wanda yake mai karamci mai girma wanda Allah ne kaɗai ya san girman shi ina fata an fahimci magana Ya sa a wani guri yake inna hazal ƙur'ana ya hadi lillafi hiya inna hazal qur'an Allah ya yake lalle wannan alqur'ani ya hadi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga wacce tafi miƙewa hanyar da tafi zama daidai hanyar da tafi adalci tafi bi zuwa ga Allah Allah yana shiryar da mutane da wannan alqur'ani ta wannan hanya wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati kuma yana albishir ga mu'mine waɗanda suke aiki nagari anna lahum ajran kabira ko kabira ko anna lahum ajran kabira lalle suna da lada wanda yake mai girma ina fata an fahimta wannan qur'ani yana yin wannan shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi ba ma mutane ba da suke ganin qur'ani da mutunci hatta aljanu Allah ya faɗa mana a cikin suratul jinn farkon ta alaramma na'am Mm. nan fa Allah ya ce kul ka ce musu uhiya ilayya an mun wahayi ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annahu sama ilayya annahu sama nafarun min aljinni hakika wasu bungu na aljanu sun ji karatuna an gane magana da kyau ko annahu sama nafarun min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba sai suka ce wallahi mun ji wani qur'ani mai ban mamaki kaga aljanu da kansu sun gane qur'ani akwai ban mamaki a cikin shi yanzu kaga kai dan adam idan baka san qur'ani ba to aljani sai ka je aljani ya ko ya ga ma waye qur'ani don shi ya san shi kai ne ka zauna kara zuba ba ruwanka da shi ba ka karanta shi ba ka bibiyarsa ba ruwanka da darasinsa makarantun da suke karantar da shi ma ba ruwanka da su malaman ƙur'ani ma ba ruwanka to ga aljanu san sun ji ƙur'anin sai suka tsaya suka saurara suka je suna ba wa 'yan uwansu labari qalu inna samina qur'anan ajaba ya hadi ilar rusul daga cikin fa'idar da muka samu na jin wannan karatun qur'anin yana shiryarwa zuwa ga shiriya fa amanna ka kaji fa daga ji ba a ce mana ku zo ku yi imani ba kawai mu fa mun yi imani da shi suna ji da suka ga irin alherin da ke cikin Qur'anin ba wanda ya ce musu ku zo ku musulunta qira'ar suka ji daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce sun musulunta yahdi ila rusul fa amanna walan nusrika bi rabbina ahada daga yau ba za mu kare shirka ga Allah ba aljanu da suka ji karatun qur'ani jama'a suka ce daga yau sun daina shirka amma kai ka ji su dai ka ji shurai haka ne ko ba haka ba ka ji madaru ka ji mahirul hal araran mama ka zo ka ji shi ko ba haka bane amma duk da haka har yanzu kana shirka kana zuwa gidajen bokaye jin qur'anin ka da sauraron qur'anin ka bai hana ka aikin banza ba wallahi tallahi jin qur'anin ka ya zama aikin banza malam sauraron karatun ka ya zama aikin banza in dai ba za ka daina ayyukan aisha da Allah wa dare ba ba za ka daina shirka ga Allah ba ba za ka daina kulumboto ba za ka daina zuwa gidajen bokaye ba ba za ka daina cewa su wani sun sa maka ido ba ka je ka yi tabun dumbundun ka rasa imaninka wajen neman duniya in dai ba za ka daina wannan ba jin qur'anin ka bahi da fa'ida dan haka su aljanu da suka bi sai suka ce abin nan fa amanna bihi walan nusrika bi rabbina ahada suka ce kuma wa annahu ta'ala jaddu rabbina kai girman ubangijinmu ya kai makura wa annahu ta'ala jaddu rabbina suka ce kai girman Allah ya kai inda ya kai mattakhadha sahibatan wala walada Allah fa bahi da mata kuma bahi da ta ka dufa yadda aljanu suke tsarkake Allah daga dukkanin shawa'id na shirka aljanu suka tsarkake kawai daga jin karatun Qur'ani yasa a wani guri yace wa in sarafna ilayka nafarun min al-jinn Mm. suka ce musu إلى الحق وإلى طريق مستقيم باين هكذا ومن لا irin waɗannan ya ake da ake Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana tun lokacin da muka koro wasu gungun aljanu tawaga ce ta aljanu jama'a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana sun taho ne karafkasu ana ta hayaniya a lokacin kuma manzon Allah yana cikin wasu dabinai a gefen garin Madina da shi da sahabbai asuba ta rutsa su a gurin sai annabi yace ayi alwala a zo ayi sallah akai alwala aka tada iqama akai sahu annabi yace Allahu akbar da ya fara koro qira'a aljanun nan sun taho da sura shugabannin su hayya hayya ana ta hayaniya sai suka jiyo wani sauti na tahi da wani irin zakin da ya fi na mazar kwaila da zuma suka ce kai kowa ya tsaya a tsaya a tsaya wannan sauti daga ina yake suka biyo shi cikin jeji suka ce yi nan suna bi suna bi cikin ciyayi ina ne kawai sai suka hango manzon Allah da sahabbai suna sallah ke kowa ya nutsu mu saurari wannan karatu yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu Allah ya ce lokacin da suka halarto qalu sai suka ce wa junan su an sifu kowa ya shiru kaji aljanu masu biyayya mana amma kai ana karatun qur'ani kana danna waya ana tafsiri kana tati ko ka hana ma wasu masu saurari karatun kana ta shegantakar ka to ka ji aljanu su da suka ji cewa yan uwan suka yi an suku kowa ya shiru ya nutsu ina fata an fahimci magana ma hadaruhu qalu ansitu ma qudiya da aka gama karatun suka kama hanya suka tafi wallau ila qaumihim mundirin kawai sai suka je suka fara wa'azi wa mutanansu har sun ji har sun yi imani har ya shiga zukatansu har sun fara aiki amma mu nan a faɗa a ƙara faɗa a faɗa a ƙara faɗa a faɗa a ƙara faɗa amma sai kalilin daga cikin waɗanda Allah ya muku albarka dai duk da kuna kokari duk da haka Allah ya muku albarka eh, Allah ya ba mu ikon ɗauka mu je mu aiki da su amma suna ji suka je suka fara wa'azi wallahu ila hum mundir qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa suka ce ya ku mutanen mu mun ji wani littafi an saukar da shi tun kafin annabi musa ma'ana bayan annabi musa ya wuce ma'ana daga jin karatun askai wato idan allah ya kimsa ma basira shi kenan wallahi ba a gaya musu tarihin littafin ba amma suka ce wannan littafin bayan annabi musa ya shuke sannan aka saukar da shi sannan suka ce musaddiqan lima bayna yadayhi kuma littafin mun gane yana gaskata littafin da suka zo kafin shi ya gaskata at-taura ya gaskata injila ya gaskata suhufi ibrahima wa musa da zabura duka an gane magana da kyau ko musaddiqan lima sannan kuma hadi ilal hakki. littafin yana shirwa zuwa ga menene zuwa ga gaskiya abinda littafin da yake koya ma mutane gaskiya ne wa ila tsarikin mustaqi kuma yana shiryar da mutane zuwa hanya mai kakkiya suna gama faɗin wannan sai suka ce ya kauma na ajibu da iyallahi ya ku mutanen mu ku amsa kiran Allah wannan littafin mu je mu bi abin da ya zo da shi kar mi wasa za a yi ba mu billahi allazi la ilaha illa huwa ajibu da'i wa aminu bihi kuma ku yi imani da shi ya gafir lakum min dunubikum idan kuka yi haka Allah zai gafarta muku ku. wa yajirkum min azabin alim kuma zai tsiyartar da ku daga azaba mai rarradi ka ji aljanu daga jin karatu har sun fara wa'azi jama'a sai suka ce wa mallahi la wanda kuma duk bai ji kiran Allah ba bai amsa ba fa laysa lahu falaisa bi mu'jizin fil arzi ko walaysa lahu min dunihi bai isa gagara Allah ba a doron ƙasa. na fata an fahimta kuma ba shi da wani koma bayan Allah majibincin lamarinsa ba shi da shi sai Allah ya ce ula'ika fi dalalin mubin irin waɗannan mutanen da suka ƙi zu Qur'ani suka ƙi su aiki da shi to su ne suke cikin ƙasa wanda yake mabayyani Allah ka tsare mu daga ƙasa ka dora mu akan layi jama'a lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka kuskure ko sun tsaman harshe ko karancin ilimi ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin kwamanda ya fara bayani muna jan hankalin mutane dangane da abin da ya shafi kwamitin marayu din nan da kuma taimakawa marayu din nan jama'a da suke taimakawa suna kokari Allah ya saka musu da alkhairi amma har yanzu taimakon da muke bukata gaskiya bai gama isowa ba muna fata jama'a za su ci gaba da taimakawa za a ƙara saka account number din insha Allah ta'ala akan page kuma gobe in Allah kai mu za mu rage wani lokaci mu yi jawabi akan wannan saboda muhimmancin wannan aiki da fatan Allah ba mu ikon taimakawa assalamu alaikum warahmatullahi